Gwamnatin jihar Nasarawa ta ƙaryata rahotannin da ke cewa an sami bullar cutar Ebola a jihar. Kwamishinan lafiya a jihar ta Nasarawa Dr. Emmanuel Akabe ya shaida mun cewa cutar da aka sami bullar ta a wani yanki na jihar kwalara ce ba Ebola ba. Ba da ciwon Ebola a Nasarawa. Abin da muka samu satin da wuce shine ciwon kwalara mutane guda hudu aka samu musu da kwalara ba musu magani yanzu ma sun wake suna nan a gidajensu a wata kauye suna da taka lafiya wa lokacin da na taru wani matakai ku a jihar nasarawa kuka ɗauka wajen ganin dai ko da an samu ɓarkewan wannan cuta za ku iya takaita yaduwansa a shirye da muke mun fara da gaya wa mutane yadda ya kamata su bi tsaftancin jikinsu da wurare da suke zama an mun sa bayar mutane a rediyo da television in koya musu yadda ebola din yake in ya ganta yadda za a iya a reporting immediately kuma akwai abin da ake kira rapid response team na da rapid response team a nasara da in anything na da ya fito ya musu don su kuma su zai wani su gano za su yi da telefon ba da muka ba mutane a rediyo da talabijin kuma suka kuma rafi da su kuma an su training yanzu sosai kuma wadda da kaya da kamata amfani da su. kun keɓe asibitoci waɗanda za a iya lura da kila waɗanda za a ce ko sun samu wannan cuta? eh muna muna da ɗaya a yanzu a lafiya cikin garin lafiya muna da ɗaya a cikin garin lafiya hanyar makadi Soho school of nursing school of nursing a midwifery tsohon makarantar yanzu an gyara shi shi ne zama mana isolation center to ya batun kayayyakin aiki fa akwai su domin da muka samu wani su kaya da suka zo mana tun january suka zo mana dama zama mana su da asibitoci to abin ya zo kuma ga magana ebola so an rarraba yanzu a asibitoci duka cikin nasarawa state a daina ma farauta ma yanzu da ma san cewa shi virus a cikin su naman daji ake samu su a bar tsaron da tun ma naman daji ba gaba daya an ji kowane irin ciwo ne zai ko kaɗan a ji asibiti a ji aluma na tabbatar cewa ba shi ba ne. Kwamishinan lafiya a jihar Nasarawa kenan Dr. Emmanuel Akabi Ita ma makwabciyar jihar ta Nasarawa wato jihar Filato ta ce ta ɗauki matakai don takaita yaduwar cutar ta Ebola. Kamar yadda sakatare a ma'aikatar lafiya ta jihar Filato Dr. Elias Fede ya shaida min. Matakin da aka ɗauka shine akwai rapid response team a wanda zan adin mutane su fita su bincika ko akwai mutane suna da zazzabi ko jikinsu ya mutu ko makogoronsu yana ciwo ko kuwa suna da ciwon ciki ko su gudawa da sauransu don a tabbata kuma ko jini yana fita musu ko a idanu ko a hanci ko a baki da jikinsu kuma gwamnati tana nan tana wayar ma mutane kai akan wannan ciwon ebola kuma an training ma'aikata kiwon lafiya daga state har local government har community yadda za su iya su magance wannan cuta in ma zai doku kenan kuma allah mu san ba zai faru ba dr elias fere kenan sakatare a ma'aikatar lafiya ta jihar plateau zainab babaji muryar amurka daga jos a nigeria